kila ya kalli wasu bukatu ya ga wasu bukatu ya ga menene menene in ka ji mutum ya tambaya tambaya kila hatta tambaya yana da kyau a samu eh, inda kada me meye dalilin akai wannan tambaya to an ka ji dalilin a lokacin nan ne zaka iya gullo ta hawa tambaya zaka iya fahimtar tambaya sanin shi yasa sanin sababun nuzul yana taimakawa a tafsiri ko wannan aya saboda mai ta sauka ta sauka ne saboda kaza saboda kaza don a saka wa al'ibratu bi umumin alfazi amma fa la bi khususi asbabu banda ke babu saboda kan za ka lita amma an sa maka wani tushen da za ka iya dora tunanin ka kai tunanin ka kai haka tambaya ma in kasan dalilin tambaya amma ni jana ma da ma littafi ne قال قال مالك رحمه الله إن في البيت في غير إبان الصلاة إذا مسلم يسأل في أعطاكي بالوكة صلى الله كمان قد أهدى مصلى أصبعي رسول الله كذلك كما كيت أوافي كيت أوافي كذاك كما بقوي تدنا وكما بقوي كان أصنع قطفي بانا في الأولى باوي أدليني مثل زي يبقى كتابا ko a lokacin ya fara malam wane ya ce ba komai malam wane ya ce da komai malam wane ya ce da komai na ji a wa'azi kan ce ka ba ba dama kai kai amfani da kalman wa'azi sai ka san inda mai wa'azin ya dogara kuma ba wai ka san ya dogara ba ni na san wani ba zai faɗi banza ba sai ka korin ka duba to nan kuma in ka ga baka iya dubawa ba to a duba maka amma ba za ka je ka yadda kake so ba don kana da bukata abu ya halatta saboda kana da bukata abun da yake haram abun da ba a da bukata da shi shine haram ba haka bane ba abin da Allah ya halatta shine halal abin da Allah ya haramta shine haram abun da Allah ya umurni shine umurni abun da Allah ya hana shi ainihin shine hali ko da mutane na da bukatan abun nan da Allah ya hana ba dama ka ce musu to yanzu ku yi saboda lalura kaza saboda lalura kaza amma yadda za ka je abin masu wa'azi da dama suka yi haka wannan matsala kaza me ita aka tambaya ce eh to kaga ai idan ana da bukata sannan ana da miji na so sannan gari na so sannan menene na so akwai hadisai da dama da suka ce yi. shi kuma saboda kwakwasonsa saboda rigar da ita saboda bene da za ka isa masa ina hadisan hadisai da dama kaga in dai da dama a ko dan goma sha ka babu mu je mu yi nazari akwai hadisi kaza akwai hadisi kaza na rubutawa akwai hadisi kaza amma abin ya fassara gaba ki aka gabi ba ka iya rubutu ba ka rasa rubutu an gama gaba da ka ne wuri kaza ce da Allah mana rubuta bi gurin nan ban iya rubutu ne yadda zan iya zuwa in nemo in gano ba da rubuta ba ka zo ka nema ina so ne in tabbatar da maganan kaɗin nan saboda zan yi aiki da ita da zan nemi hujja a wurin Allah fala ba an yi akhira salatahu ya yi dawafi lokacin da ba a nafila to babu laifi ya jinkirtar da sallarsa ya tafi ya riga hanya ba in kharaja ila al in yafi fita فليركعهما كقولنا إيه. محمد إلي طواف الوداع كده ويجزي آله سنة إسمى ما لم ينتقد وضوءه فرعا ولا سمت ولا ولا فإن انتقض إذن قال ولا تتورور فننفى وضوءه قبل أن يركع عفين يوانا نافلا فإذا تكن هذا وقد كان طوافه هذا طواف واجبا ya zama wannan ɗawafi na wajibi ne wanda aka haɗa nan kila da na wajibi da na ainihin bankwanan waliyar jila wanda ya koma hatta ya tsofa bilbaiti ɗawafin gaba ɗaya bai yi ba da zo ya sake ɗawafin nan alabashi wannan nafilar ba ana nema masa sauki ne ba tun da bai sauƙaƙa wa kansa ba bai nemi sauƙi kai matsala dai guda ɗaya da Allah ya kara yi wayar ka urraka ta yi sai abun mamaki idan gwamnati ta yanke hukunci ba a ce saboda ne saboda ne mutane za su shiga wahala mu dai ba za mu yi ba ga yadda za mu yi ba a haka ku hmm? ga wani zamin gaddan ba sai karan nan aka kara kuɗi ba kuka ce ba ku yarda ba ba ku yarda ba ba ku kuka faɗi ba saboda kana sai kun yi wata bakwai aikin komai ba duk wanda ya fito shago ku kwaɗe su kwaɗe kai duk wanda ya fito kaza ai kaza aka yi charko charko an janyi karawa ma aka yi amma addini sai ake a'a ba haka ba ya yi tsanani fa ai in ka lura an je wuri kaza da wahala wallahi ku cire wannan kalma a bakin ku idan Allah ya umarne su ku ce sami ina wa fana Allah ka ba mu iko wannan daidai ne Allahu ba inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika zikru aiki ne Allah ka taimake mu kan wannan aiki da ka dora mana sannan ku je ku duba kullum kuna faɗi a sallama iyyaka nasta'in ka ce ai kaza eh to muna neman ka taimake mu to kan kaza din komai wuyan abun Allah ta ma taimako zai zama ba wahala yar kawar ka kai yau da kanan sai da awai sake da wasu li anna manin taqada wudu'uhu wanda alwala ta shi ta tsare ba'da tawafi ko abala an yi yusalli da raja'a fitafa ne alwala dole ko mai dafa لأن الركعتين من طواف يوصل يوصلان بالطواف سوكي إسد متنقى طوافي وكما أنا حدث أنا حدث من الطواف جون فتح الطواف قال مالك رحمه الله إلا أن يتباعد فسيد إن عينيسا abu na daga cikin abin da ake taimako tarbiyya idan aka fara magana ba a kare ta ba to ba ka ƙara wata magana a kai sai an ƙare ta sai ka tsaya ka ji in ka tsaya ka je aka kai ƙarshe to yanzu yayin da ake bagarin kan saboda ba ƙare ba amma yanzu an ƙare a gaskiya wuri kara ban gane ba ban gane irin sarƙe-sarƙen da aka yi ba ko kuma ce maka to je ka karanta ka je ka karanta in Allah kai mu gobe ka yi masa cikakken karatu karshen ta kana samun wani sawai kana kanta za ka ga kayi na bukari ina ake abu gudu ko ya kama shi za ka yi kana kar za ka ce na ma gane na ma gane ne kai ka kai tambaya ne za ka yi tambaya amma rikicin na nan kulle kabbi kabbi yana kulle ka koma daga baya ka zo wurin na yake haurawa ko ina ka haura mana wurin yake haurawa a dawo da shi mun karatu ne in kuma wa'azi ne to wannan kan kaga ba zai tashi ba sai ya haura ne ma in ya tafi ba zai dawo shi ko wannan karatu an biya ma ne ka je ka yi nazari in rikice ka dawo an kuma Allah ta yi komai ya zauna to ka adana illa an yi tabba da zalika sai dai an yi nisa faliyar ka kuma ko faliyar uhuma wala yarji sai yi su a can ba zai dawo ba amma li yahudi hadaya sai turo da hadaya da duk abin da aka ce masa hadaya kafin inda فقلت لابن القاسم نتوت أن قاسم أي ذلك أحب إلى مالك والنيف سوى قول مالك الطواف بالبيت أو إنتم الصلاة قال ابن القاسم لم يكن مالك يجيب في مثل هذا إذن وإن تنبي مالك بي أمس إذن magana ta zo ga wannan yadda ta shiga wannan yadda ta shiga ya fayyace maka kun gane ba gane ta kai wata suke so a ciki wannan tambaya tana da sauri akwai nau'in raini cikin ta dole ka darajanta malaminka in aka zo fagen karatu ko wasa kuke so a gama karatu tukuna in an gama karatu wanda bai wuce can can can ba da ba zai kawo illa ko ida ba لم يكن مالك يجيب في مثل هذا قال وما هو وأما الغرباء أما باقي عندي مجانا توافيني صلى توافيني في سويوا باقي فالطواف أحب إلي من لهم طوافي في سويوا قريني da su an kaga wajen ainihin abin nan to maimakon ka zaza kana nafila kana tunanin raka biyu na nafila ya fi duniya da abin da ke cikinsa a kai tsawafi ya fi ina ga hikiman da ya faɗi a can baƙo in kaushe wannan ɗakin ba inda za ka samu da wasu filan kai hajji ɗaya to wannan na ɗawafofin da yi na shi kenan na fi fila ko kana sauka garin ku za ka yi a jirgi ma za ka yi na fila Na da ga tana a gidanku za ka yi a masallaci za ka yi a ofis za ka yi a kasuwa za ka samu lungun da za ka yi nafilarka ko ina za ka yi nafilarka amma ka baro makka to kuma yi da zadar da wafi kai wafi ka <laughs> ku Allahumma in ko za ka goyo da wani hadisi can da cewa aka ce ga wani aiki wanda ya aikata fara kamar ya yi umra to kaka da da wafi ya ciki amma kama da wani ba wa da ba ba sau haka eh ta yi tamsar da ko Maliki ابن القاسم كو لم fi مالك يجيب في مثل هذا يقول قال تاي كما da maganan maliku domin in ka tuna tsohuwar magana a nan dai ba zai bambantu ba amma ka duba ra'ayin maliku ne baƙi su yawaita tunda ka ga yana kan maganar maliku tashi da ya soka ta tsantsa ta tsaya da kala mal wa ammal guraba'u fa tawafu ahabbu anan ilayya lahu kuma haka take kaga haka ga rubuta ko idiya ba na'am wannan kuma sai illa ba sha Allah